الجمعة باستحباب التسبيح فتري لك مغانا أكن شوى باستحباب التسبيح أنسو التسبيح والاستعاذة دليما سأل الله والسؤال أيروكو في القراءة أتكلم في القراءة إذا مر إذا مر idan ya zo gittawa ko ya zo ficewa a cikin karatunsa bi mali na cikin zalika da abin da ya dace da irin cikin wa'ancan abubuwan ka zo gurin da Allah ya umarni a masa tasbihi sai kai tasbihi ko ne mun tsari daga azaba ko na abu kika ne mun tsari ko don roƙo kai kwaɗayi ko makamancin haka malin nan wurin shin kuma ya ce wa yi ta abu an so idan marar bi ayat idan mutum ya zo ya gifta aya bi ayat rahmatin ya gifta wata aya ta rahama an yi Allah ta'ala min fadli roƙi Allah mai kin fara nasa da wannan rahama ta wa idan marar bi ayat azabin من يزوج جبت آية عذابة أن يستعيدها إلى مثل من الشر الذي شر أو من العذاب قبول العذاب ويقول إن شاء الله من يسألك العافية من شر من فوق عذابة أو أسألك العافية من كل مكروه ويقول وانا قلت اللهم واسالك العافيه الا ان روحك كاري كباني لا تيك وركدني من كل مكروه لقد ديك ونحن أو نحو ذلك هو من حكم الجملة وأنا بعد لنجي المعصور با أنقالي ذاك إيه جابر وقود السيقة يلي آية وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى إذا ما تنزيه جبت وتا آية تسألك شيء الله وإن تركي نزاه نزاه تسألك شيء الله فقال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلة عظمة ربنا سبحانه وتعالى سكية وتتعلق ما يتعرف الله أفضل كفر الدين سفر أو تبارك كو الخيرات الله سنقني وتعالى يتعرف الله أفضل ما تشريك في سفر تشريش أو جلة عظمة ربنا كو كما جمع أبنجم يا مامي يا حفك فقد صح يا إذا إذن جعل شديد فتب اليمان وزيب عن اليمان رضي الله عنه قال يجي إيه؟ فليجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى تارزة المسلمات اللي يريدها هون جري فاقتتح البقرة في مؤي بقرة وقوم بتمشي يركع عند المئة قلنا قال المئة يركعوا القوة اللي يجي آية تتريد كان آية تتريد ثم مضى بيجي كتا تريد تريد تريد تريد بها في ركعة قلنا قال المئة يسمى إيه؟ بقرة اثنين ميبا كفاية في ركعة من أركعة ثم مضى بيجي كتا تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد تريد sai da na ga ya fice sai ce ina ganin dai a ƙarshen ta biye da za su a ƙarshen ta ko in ya kai ƙarshen ta ko makamancin haka wato zai rufu kuma fita hannisa sai ya buɗe sirfi nisa maimakon ali imran فقرأها في كرنسة مع مصعب بن مسعود بقرة نساء عاد عمران فقرأها في كرنسة ثم فتح آل عمران في فتح آل عمران بيان قوى النساء faƙara ita ma ya karanta ya tsara umu tarantilan yana karanta a hankali kaga sai da ya tsara a cikin biyu goma zauna idza mara bi ayati fiha tasbihu duk dan da yake wata aya a cikin da akwai tasbihi sabbaha fi subhanallah wa idza mara bi ayati su'ali in yi jibta wata aya ta roƙo ta ala sai roƙi Allah wa idza mara bi ta'awuzi in yi jibta wata aya ta neman tsarin Allah ta'awuzi sai neman tsarin Allah a rawar musulmi cikin ya wuce bi وكان صوت النساء في ذلك الوقت صوت النساء ذا الوقت مقدمة بإذن تاري جاي على آل عمران تاري جاي على عمران وأنا أبو الضبا على آل عمران على عمران قال أصحابنا رحمه الله قال من دسوى أمه مثل الشافعية أو زكريا يحيى بن شرف النووي هو يستحب هذا السؤال الخوف فيه النظم والاستعاذة لمن طيب والتسليش لمن نسليه لكل كارم وأن ما من الكلام سواء كان في صلاة سواء كان في صلاة في صلاة أو خارج منها أو في لكن هو كنت ذلك أن تواصل بالصلاة أكيد صلى للإمام والمأمور للإيمان الإمام والمنفرد والذي لأنه دعاء الذنوب الدعاء والشوق fastawau bi sun zama biyu kenan ko ma muni ne bin ka in ka karanta wannan ayar ya halarci eh ma a ra'ayin shafi'iyya kar ta amini a ƙibar fatiha kamar fatiha ta yi a fatiha a ko kamar amini a ƙarshen fatiha kar ta amini kamar cewa amini a ƙibar fatiha a ƙarshen fatiha wani ba a ce sai lallai liman ya yi ko kaza ko kaza filatar ma an musu ka ɗauka tare وهذا الذي ذكرناه وانا اقول لك ان الله للاشباب السؤال بالاستعاذه اكلت وانت اين يكون من العلم أيوة، هو مذهب الشافعي حسبه من الامام الشافعي وجماهير لا رحمه الله ثم انا ما na الشافعيه الا من رحمه قال أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة لا يسلم ذلك آه، آه، ما صار ذلك رد في سلامنا قال الإمام الخميني والصواب قول الجماهير abin da yake daidai faɗin ɗaukacin malaman ba ka san nasu sai da ayyukan da ba fasu rabewa dukkan biyu a kan faɗakarwa da jan hankalin jama'a a lahira da ƙur'an a kan girma ƙur'an min ba'adu ma ya samu biyu saboda tashin abin da ake na sakaci da ƙur'ani كوبول أظن السياحة كذاوة مثل القرآن بعض الجذبات من تاشر القرآن وقت سودا أظن تاشر القرآن السياحة كذاوة هذا ما يتساهل به إلا سكسل السياحة والقرآن يتساهل القرآن وهما يؤثر هذا لكن أظن أنت كلاري ويتأكد الأمر به كما هو مدين في كرفال اشترام القرآن جنون القرآن من أمور سودا أبو بوه da dama da farko ƙarfi ta halu fiya ya ce eh, wato suka ne sakaci a cikin kula da yakin qur'ani ba a gudu zafi ne tantar kalamu a ƙari ina a cikin makaranta ne mustami'in musamman waɗanda suke haɗuwa za a karfi kowa zai yi na gudu wani sai kawo wasa da za a ce wanda a cikin tsumagiyar filawa wani sai a yi butun filawa wani idarzin filawa wani yana yana wasa yana wani kaza yana a wani gidi shawararsu ومن ذلك أرجو بديكي مثال هذا وتفكر في دواسة القرآن في السلام الزحي لأن يأتي عن الكلتي دارية واللغم دواسان وجه والعجيب في حال القراءة بهيرة كون ذلك أشد أتي كلامه إلا كلامه أم بالون ذلك إذا مضي الصوت إذا يوم يحكي فاكس زولك وليوم نسيب بسنيا كما أنت أمر الله سبحانه وتعالى في بمذهب الله واذا قرئ القران اذا انا قرات القران فاستمع له وتاتوا سوراريش في شيء وليعتذر فسمع يقول بما رواه ابن ابي داود لابد ابن ابي داود ويوسف عن ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان ذات امر اذا قرا القران بسلم في القران لا يتكلم بايا مدن حتى يفرغ أشياء قال لما أراد يقال أبن دي اسمه كي كذا أن يقرأه أولي في سلسلة المذكرات وروى البخاري في صحيح وقال لم يتكلم من يقول شيء أساسا ولا شيء لا الله عمر يقرأ في القرآن باية مغانا حتى يقول كبير شيء كما كان في القرآن ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى لشرح حسنه ومن ذلك إذا ثم الذي أجل العبث باليد وقالها وغير هذا المكان أنا كرتو أنا ولكذا أنا ولكذا أبي أبي أنك مين أنا كرتو القرآن أنا وصل وغير هذا هو المسلمون لما قلت أنا ومن سنة ليس فإذا من يمال ربه سبحانه وتعالى لكرتو سنينا الذي بانا ونقف من السنة فلا يعبث من يجب أنا مسلمين وصعب بمحمد ومن ذلك المسلمون النظر sai duba ila ma yurhi zuwa ga abin da zai kawo wasa ko yi bakin jirgin ko ya tarwata kwakwalwa ya taɓa hankalin sai rarrabu a ƙabashi in da kullum abin da wannan muni fiye da kowanne annazar yin duba ila ma la yurhi da nazar idan zuwa ga abin da bai halarta mutum ya duba zuwa ga shi ba mutum yana karatun alƙur'ani ko yana kallon kalli amuran kamar mutum ya kalli wani kyakkyawan saurayi ولا أشعر إنه لنا كرسي القرآن وغيره قد أنا في السنين سنة الجروة أضعي فإن النظر من الأمر الحسن دوبا دوبا بالصبر يجي التاوى من غير حادثة بطريقة بقاعدة بسبتها كما لا تجي شكرونا لبي أباء حرام ولا حرام سواء كان بشاوى كان شاوانه أو بغيرها وما كان شاوى سواء أمين الفتنة هو أمين الفتنة daidai da mutum ya amince cewa shi ba zai wuce fita ba au lam ya amanna ko bai amince daga mutunan ba هذا هو المذهب المختار ولذلك مذهب الجدية أبزاد عند العلماء وهم ثوري أما أمر السلب كان زوا شاء شاهد زوا شاهد بايرجع إن التمارين من شاء ولا تمارين النص على تحريم الإمام الشافعي الإمام الشافعي ya fara ya yi magana akan haramcin kallon wannan samari wa man la yusa kai ba masu da ibadu waɗanda ma ba a ce su ne yake min ulama da su malamai wa dalilu idan wannan qaulul lahu qaulul lahu ta'ala wa la ilaha illa ta'ala ce kullu mu'minin ce da mu'minai maza yaghubbu min absarihim sirran idanuhum al-aya wa li'annahu في محض المرأة هذا الشكل والبيع الأمر سوري أنا في الثلاثين مسجد amma al'aura ya rawa mar'a yanzu amma a mace bal tabbas ruba makana ba'du idan ma kashi ke kan zama aka sirri gano kuma ga wasu su a ahsana irin wannan samarin sai suna iya sun kyau ne ka sirri min nisa suna sun mata da dama kyau ba amma ya ya fuska ma da cikin cikin larabawa ɗan saurayi da ni. kyakkyawa ya fi mace kyau wa yake makalu min asbabin riba fi kuma sababai da za su jefa shakka sun fi zama a cikin ma'ana idan hankali wa yake makalu min asbabin riba ma'ana sababai da ke sawa a cikin zuwa gare shi sun fi zama a cikin su wa yake min turki shari fi haƙƙi kuma wa yake sahal ya fi sauki min turki shari a samu hanyar afkar da shari bi haƙƙi a haƙƙinsa ma la yi sa hali irin abin da ma baya zamowa mai kyau bi haƙƙin mar'a a haƙƙin mace saboda shi wannan ana ana ganin ba ko ina ko ina za a iya cewa zai fata wa kana tahrimu wa uladat kinan haramta kallon zai fi ya fi cancanta wa qawlu salaf fi tafsir minhu aksaru ko maganganun magabata fi tafsir minhu akan gujewa wayannan yara الحرمة المقبة الديوة حين تحسن فوق أبوما يا جديد وقد سموهم الأنتان سنة جلسة الأنتان الأنتان وضو قبل سنان يجيك في الجوء وضو قد بذائي أن يجيوه في الجوء معنى يجب هذا يجب إيه. لكونهم مستقبلين شرعا بمجر وننيار كان سنة جلسة الأنتان kamar suna ne na sha'awa ko suna ne na tafi masu koyi kawai da kawai musu takabiri na shari'a domin shari'anci irin wannan ababen ma kya mutane eh wa amma nazaru ilayhi amma kana da bi hali bai a sanar da siya ko shira ko da siya siya wala aqdu wala ata sanar da karba wala ata sanar da bayan ko abda a bashi wani tabib a sanar da a duba shi a bashi magani masu terapiya kamar kalifitanci wata alim ko za a koyi da shi ونحوي هذا وانه على وقت السوانة من مواضع الحاجة التي تقول هذه هي مقاتة فذلك ما لن يعلم من الضرورة أي علم الرواجين لا تسر سوى يكتسر الناظر يدوبا في كل إنسان على قدر الحاجة والغلي بالقصة ولا يديم النظر هو الودن مقاتة ولا يديم النظر أما كده كفى مثل غني وإدو من غير ضرورة بترده وكي ضرورة حكم حقوق أتحتها حكم حقوق وهذا المعلم وقف المعلم هذا ما لم ما يباح له النظر أنا أنا سويت جوبا زواج ولد الكويوة الذي يحتاج إليه أنا قال لي هو تحيل جوبا زعكي زنيت وذا أتدوى فريق ما لمي وأنا بنسى وكم كويلش ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال يا رمز قوي إلا أنت أكتب سوال الرزور أباب آه، الرزور هذا تتكلم هو الأمر ثوري يا رمز أبريس بس في كل الأحوال أقول إليه يعني النظر بالشعوة تكلمه والنظر ماري بالشعوة ولا يختص هذا بالأمر وأنا هو بيكوي فقطة هو بيكتكي دا ثوري بل يحرم على كل مكلف بيكي يا أرم تذكا ونبالي وأن شراء توقن توقن النظر يجوب بالشعوة وتجوب عند الشعوة إلى كل أحد إذا قول طيبا رجلا كان أمرأة namiji zai kalla ko mace mahraman kanat ko mahraman kanat mar'a ko gaira matan muharram mace ce ko wani illa da zai mace ce kawai aka ba ta wani aka ba ta zaman nan zai mutu kamar sha'awa wal mamluka da bai wata da ya mallaka allati yamliku yamliku al-istimta' biha wacce ya mallaki jin daɗi da ita hatta qala ashabuna har sai da malaman mu suka ce ya haru an-nazaru bi shahwa ya haramta mutum ya duba na sha'awa ila maharimi zuwa ga wanda aka haramta masa ya aura kabiri kamar yarsa wa ummi da mahaifiyarsa wallahu a'lam Allah shi mafi sani wa an hadirin wa an hadirin ya wata baka waɗanda ko ga ma'alarta majalisar kira'a gurin da ake karatu zara au shay'a in sun ga wani abu ne na da munkarat da mutum ina abubuwa ababen da muka lissafa dosin su almaskura waɗanda muka ambata wa gairiya domin su an yanhau an في هذه أكوته حتى حسب الإمكان أو أن ينهوا عنه في هذه أكي على حسب الإمكان يقول لي كنت بنيد هل لا تكون ذو أبو لمن قدر قول لك الإيب أكاكوه ودهني وباللسان ذلك لا تكون شيء لمن عجبه وعجزا قول لي يتجزع على اليد يتجزع بيكون ذو أبو دهني وقدر على اللسان ومريا كم ما يكون أبو دهني وإلى أن بعض فوق الكلمة قلبي إلا فوق الكلمة والله أعلم Allah shi ne mafi sani hafin rabewa bi hukumi qira'ati alquran cikin hukunci karanta qur'ani da ghairi al ba tare da larabci ba wannan nufin khaffan wani tukan furki da rubutu mutum za a kiran filtration a rubuta shi alhamdulillahi an gani da kuma mutum ya zai karanta shi kamar baya rubuta tsakanin مخارج خاء حاء هاء baya mai bincike shi ita ta tsawo sai ɗauka. Kamar نعم لازم يسمى قراءة القرآن بالعزمية باشا لك أي قراءة بالعزمية جيانتي كبارات الشباب سواء أحسن العربية أم لم يحسنها ya yi daidai da mutum ya iya larabci ko bai iya ba sawabin kan fi sadar a cikin sallah ne an fi zaida ko a inda ba sallah ba ne ko a cikin wata jeri ba in kara a biha in ya karanta qur'ani biha da wani yare ba da larabci sallah lam tasihha su sallah ta inganta ba hada mazabu na wani shi mazabar mu da shafi'iyya mazabu maliki ko duk mazabu maliki ko ahmad da dawud wa abubakar ibn munzir وقال أبو حنيفة رسول الله أبو حنيفة يزيد ذلك عن يعني وتفسير وتفسير شبيه الثلاث وثلاث دائما <laughs> أبو حنيفة أصحاب رأيك قال أبو يوسف ومحمد غالبا تاني أبو يوسف ومحمد محمد بن حسن كده يجوز ذلك يا من لم يحسن العربية الوزن إلى الاتباع wala yajuzu liman yushriku amma da mutum ya iya la yajuzu ma ma'a la yahdu wala ce ya haru ba an gane ko bi ga wanda bisa da ga jawabi gaskiya ne sama da daya an gane ko bi halatta wanda bai iya lafiya an gane ko ya halatta wanda ya iya wanda ya ka wanda shi kuma iya shi shi halatta ya haka wasu da rabewa بحكم قراءة القرآن كم بنتي قراءة القرآن بالقراءات المتواترة للقراءة الوئل أيوة الشيء جماعة جيوة قراءة المدن جماعة الوئل بدأ والشاذة جواروري قراءة الوئل جماعة لا كلمة باع إذنا بسباع المقرات شاذة وما يقال بالكشف فيه ملاك الشاذ والمخرج الثاني والثلاث وقال هذا الشاذ ما يخالف fatu zai mana shi abin da rawi ingantacce ya saba wani da shi inganci ka sha zuwa makarufi su wani sana wata jirgin kira'ar da ƙur'an ya lasa a karatun ƙur'ani min kira'ar da saba'i min kira'ar da guda biyu bakwai al-mujma'i an wanda aka haɗa a hadisi wata jirgin da gairi saba'i wata lasa a yi da tsewa da wata da ba su yi haɗin guda bakwai ولا بقراءة الشاذة بألف أي karatu da kirawoyi waɗanda suke masu rauni ba a mankuda waɗanda aka rabu su ayin ƙurran ko da ga wajen yiwuwa a guda ba inda sha wata ya fi bilbali ta na wata ya fi bilbali ta zai zo a babi na bakwai insha Allah ta'ala bayanin su babu ulama ko bayanin su babu bayani na asmar malaramai a nan الاكتتاب أكل دون في أن يمتبا من قرأ ومن أقرأ وانده كرنجر بالشوال قراءة قراءة الاستماع تروني أو قرأ بها وشي كرنجر تأكسن كرنجر قال أصحابنا وغيره بعد ما مدرسة لو قرأ بالشوال بالصلاة ذكر قراءة شهادة فلا كمان الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله an gane ko to shi in baka da karatu kada su gaba in ne aliman in ya zama cewa malami wa in kana jahili in jahili ne da ko sana sauki lalata yadda aka koya masa ولم تحسب له جنس القراءة أما مداعة مثل لسانه ومجهة الوقت ta أي كل مداعش ونروى رواية هم شارك sai dai أسوأ فلا wani مثل ونقول وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ جماعة المسلمين بن عبد البر النمري يا كوا دو مسلمين على أنه شواء كان لا يجوز باشا لجة باشا لجة أفني أنه لا تجوز القراءة ترى قرأتوا رواية وسكين غيرون باشا لجة وأنه لا يسلى خلف من يقرأ بها وبدأ سلى على من كان كتبه ولا يصير اسانيد جمال موقع للمعاني والاسانيد قال العلماء ما رأيت من قرأ بالشاهد والذي كان القراءة الشاهدة إن كان جاهلا إن كما يا جاهلك أي جاهلك أي قراءة متواترة لأبي الحليمي ويقول يا جاي من إيه هذا عمر أعرف ماذا أسأل بشيء فإن عاد إلى كوما إن عاد إلى كوما يسألني أو كان عالما بكويا فني عزيزا هو عزيرا تعزيرا a tsariya masa wato wato masa jan kunne ta ajiyar barigan wato jan kunne wanda ke wanda ke matuƙa ila an yanke ne an zari har yanzu na wannan abin da ke da dubu ya wani ma'ana kudu ta makini da dukkan wanda ya samu dama zai rika a alƙiji wani ma yana yi hana shi wa mana ɗauki al'inkaru wal manufi an gane ko shi kuma hana shi da za ka yi to shi ke wal mana ke ce wani abu sai na hobi a rikin kuma kana da tsarki ka sa ba ka hana shi babu ba ka ke magana da sai hukumin intikali ne suna a cikin akwai mutum yana cikin karatu ya ɗauko abu sai kuma wani ba wai ya ɗauko ne daga hamsu ba ya tsari hamsu ne gama sai ɗauko ba haka ake nufi yana cikin karatun da ke tsokar da wasu zuwa hmm. زوجي ما بينهم قال شيء أضعف أو أوجه قراءات ولا وأنا في القرآن في شقودك ومن الزوالين يس إذا ابتدى بقراءة أحد القراء إن يبارك قراءة الشيء مكر سنة وأن السجداء بقي يقال فينبغي أن لا يزال على قراءة بها هو كبار السنة ويا وجبا كان يمشي ينكر قراءته ma damar kalam mustadiqan mutakar ba shi ba mutakar da shi yana nan a kulle mutakar a wannan zaman an gane za ce ya sibu an na malubu a khalada kuma nan tafi dai kane sabu an gane ku to idan ba irtibatu idan daurinsa ya kare in ya kare to barin waɗannan ƙara'a bi ƙira'atin ukhra ko akhar to ba su dama ya karanta da ƙira'a ƙira'a daban min as-sab'a da su guda wal aula abin da yake jawabu mu'allif kula fi hadha al-majlis ya dawwama akan kwaya ɗaya a wannan majalisi in dai a majalisi ne misali a ce zai sallah a raka a farko yin hafsu raka a tafi ƙalon an gano raka a yin khalas ba sai da kuɗi ya kunna an gani yawa fasul bi tafsir al-qira fasul ne magana akan jeran ta karatu al ulama malamai suka ce al-ikhtiyaru abinda aka fi zaɓi shi ne an yi tsara a alatar su yi in zai karanta ƙur'ani da karanta ayat da ya zo a jere a kan tsarin shi ƙur'ani sai karanta fatiha ya karanta fatiha sun mul bakara sai bakara sun ma'al imran ثم ما بعدها كانت تتكلم باستباعات على الترتيب الديري وسواء قرأ بالصلاة أو بغيرها فلا يبقى رتيبكم هو أو ننسى حتى قال بعض أصحابها أبدا ساشو ما لهم من شافعية كثير إذا قرأ في الركعة الأولى إذا الركعة ركوع كانت سورة أعوذ بالله في الثانية بعد الفاتحة من البقرة an gani idan ya karanta a riga a farko ya ganta kul a ozu birabin nas to ya karo da isaniya ba a nufati to a riga a jirgin ya fatiya to sai karanta bakara da zai ya za an juyo an ga karanta nas sai ne za koma za a koma da fatiya kana gane ba su kire sai bakara kada ba a zuwa na hajjina sashin dai malamanmu cewa yi ta hagu. إذا قرأ سورة أنصر إلى مسلم كرة السورة أن يقرأ بعدها التي تليها ذكر جاء باينة التي تليها والتي تليها ودليل هذا دليل وانا أنا ترتيب المصحف في جيرة القرآن اللي تتجلي جيرة سورة القرآن إنما جعل هكذا لحكمة أنت يأتي هذا لحكمة قوله في حكمة وينبغي أن نحافظ عليها يا إيه إنتوا يا ودبا ya kamata a kula da wannan hikimar illa fi ma wa rabu shar'u in ba abin da shari'a ta zuri shi wanda suke tana ya yi fito gace shi kasala ta sun shi yau mai juma'a kamar sallar juma'a a sallar da ranar juma'a ya karo bil ula an yi a arka farko yana karka sadada wa bi saniya hal ata'a al insan wa salatu al eid sallar eid bil ula qaf wa bi saniya an tarbu sa'a wa raka'atayn sallar fajr الأولى هذا ذلك أنت أحسن مدرس أنا كأفر كوية كانت تقول يا أهل الكافرون وفي الثانية يقول هو الله واحد وركعات الوتر في الأولى أو ذلك ركوع إيه وتر أنا كأفر كوية كانت تسجد العالى كل ورد في العالى وفي الثانية قل يا أهل الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ولو خالف المؤمن muwalata da za a ce mutum ya saba wannan jerin tawon fakara a suratul latin ula sai karanta wata sura ba ta biya ta farko au khalafa tartiba kai saba wa jerin tawon nan fakara a suratul sai karanta sura sun makara a suratul qabla sai karanta wata sura take kafinta a je ma'ana tsarin qur'ani kafin da take da ya halatta fakar ja'a fi zalika asabu kafira domin hadisi da dama sun zo faqad qara umar bin khattab radiyallahu anhu kuma umar al-khattab ya karanta بركعة الأولى ركعة فرقه من الصبح حتى الثانية الصبح بالكهف يقرأ بصوت الكافي وبالثانية بيوسف كذا <laughs> وذكر يا جماعة وشو أنا مثل أمشي مخالفة التكفير الوضحى ساقة وجيرا لسان القرآن روحنا أبي داود عن الحسن ثلاثة المصر أنه كان يكره شيئا أود أن يقرأ القرآن mutum ya القرآن إلا على ala إلى sai dai akan في ya zo a jiri bil musab a cikin qur'ani ya zo ذلك الاسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قيل له انا كما ان فلان وانا كان يقرأ القرآن هنا كلمة القرآن موقوفا أجل فيه ما أنا كفى كما في كما نسمي دار الشيء وقال كذلك موقوف الكلمة a da wanda ya shi ma zuciya ta abin wa amma qira'atu sura min akhiriha ila awwaliha amma da sura daga farkon zuwa ƙarshen ta mamnu'u mana an ta'kid an wato wannan an hali mai karfi fa innahu yudimu ba'da surud al-ijaz wa amma qira'atu sura amma kar da sura min asliha ila awwaliha da karshen da zuwa farkon ta ma'ana yadda ake karanta karanta da kasa zuwa sama yan uwa suna yin wannan amma da kan su an gane kai ga aya talatin ce ga talatin ga dawo shirin da tara shirin da takwas eh kamar nuna wannan an gana mana alimusa a kidan هني من كرب فإنه يدعم ومن ذلك في بعض الظروف الحجاب فاش النوئك نبلاغا لأذن شيء القرآن نوئك من ضروري ويزيل كما هنا كون الشيء مدى ترتيب الآيات كما جينا تعالي وقد روى ابن أبي داود ابن أبي داود يعني عن إبراهيم النمعي إبراهيم النمعي الإمام السابع الأزلي والإمام مالك ومالك من أنسي a noma wa'annan bayan Allah guda biyu Ibrahim na kashi Imam Malik kari hadari sun samu tasowa wa Allah Malik kana ilmu kai Malik ma aika da ta ne bai wai gudu ce hada zuru wannan ba zulbi ne mawai girma wa amma ta'limu biyana ko wa amma ta'limu biyani amma koyar da yara min akhir mushaf ila wani daga ƙarshen Qur'ani a yi samansa wa hasanun wannan abu ne mai kyau بلاد الجبارات في اعتباد ناس فلسطين حتى ليس من هذا الباب بعون بابلوس وإن ذلك إراءات متفاصلة وانا أي كرات تكاني على النبي في أيام متعددة أو كانت ما سيوا مع ما فيه تارد أقول ما يتشناك من تفهيل الحج عليه ندبه ثم يمتحدى والله أعلم yanzu ko zai ga yaro ko gwanar bakara ce ba na mutum wai yan yau suke fito sai yan baya matsalar fadin ba yadda al'ummar duk da suka fara tuhumar magabatan su a kowane ɓangare wallahi sai su samu matsala haka ake yi manzo haka ake yi za ka fara ma babban kuki ba alu an ba ki wozan kaga ai hajjatu kai waye fasalin rabewa إلى ذلك أنت كراها أكو القرآن متى في ذلك الشيء متى وياه فقال أنا أنا أنا بقى في القرآن بس ليس أيدي متنقومي بقى فصل الرجل يبي تفضيل القراءة في المصحف أكل في في تكيك رسول القرآن كودا كان هذا أنا تكلم بقول القرآن كذا كان من قراءة القرآن في المصحف بل قراءة قراءة القرآن أحسن وأنتم مصحف شوف أنا لا يمكن قراءة على ظاهر الألم الذي قرأته أقل من شيء نعم. لأن النظرة في المصحف العبادة ومتكلم ما شكلتها قرآن العبادة اللغة عملية فتجتمع القراءة والنظر هذا فكرة دقني تعرف هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا الحديث أما أنا أسأل حسين يقدر بشيء أصحابي اللي بيجيني أبو الطبقة كذا في البيت ده يعني. ما لمنت ما أبغى أنت كذي شيء فأنت كذا أنت بلعت أحد على السلام أما اللي بيملك هو الوزن كويس على بس وسيلة كذي مو جد على بس أبو كان في إذا أنقالي سامع جنبا كذي ناسا تو مسألة جد أفهم وشيء ذاك ذاك بذكرك وجمع عمل ذاك بذكرك وإذا نجت كسرنا بشيء كسرنا كنت كنوع ai kowa ya matsayin sa ko ba san yawa yanzu dan baban ka yi maka wasa da dariya sai ce duke maka riki ka dan baban shi ne mai shi ka duba malaman su da bai ce kala ashabu din da ya ce ashabu na malaman su Allahu akbar هكذا قاله القاضي حسين من أصحاب النبي ثم لموت وأبو حامد الجبالي الجبالي وجماعات من الثلاثة آية ثم جماعات ولكن الجبالي ما الجبالي يكو في الإحياء في الإحياء وعلم المدينة لأن كثيرين من الصحابة لا أمال بسيط صحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف أكشن قرآن الكتاب مساعد ويكرهون مساعد أمدر أن يخرج يوم ولن يريد ولن ينظروا في المصحف بعد ذلك في القرآن الله أكبر أبي داود أن قراءة ابن أبي داود يا رب كرته يا رب على أوجهين كرته في المصحف أتين قرآن عند كبير يا رب واقع هو ده تداوى من السلف ثم قبضه ولم أرى فيه خلافا يقول قبل فتح أهل الموضوع جاء أنا في فكرة هو ده قاعد لو كنت هذا يا بقى أبو داري خلينا جاري هذا ولو كده ده أنا يختلف دخل بأشخاص إناث هؤلاء تأخذ الشيطان متى لمسكرة وتختار من مسكرة بالتاجع ذا أفعبين كراسين ميت المسعب أسين مسافي لمن استوى المحشوع ولا أرسل نسوى سباك هايدي وتدفره دقوبي في القرآن في حالة إقراء أهل كراسين المسعب وارجو القرآن معنا أمني كنت ولا أرسل نسوى يابو أسامو خشوعي بالتدبر in yi kalli wasu hadisi shi kenan wa an zuwa da gari ya sai zama cewa ya ba a ce kawsu da ka wasu kusurarun kira wasu har wa yau za a sake zaɓar yin karatu an zuwa da gari da ka da mani ya kamulu da zalika kusur in kawai da alisar cewa shi ɗaya ya kalli kusur ita zai cika wata da kuro da biyu ma'ana. Eh, zai biyu ana kusurin na kuma haka ma ya ƙara masa nutsuwan da daburi ya ƙara tsawa da bibiyu ma da kyau don ƙara'a na musu fiye da ma'an a cikin ƙur'ani ne karanta ko musu haka kana hada ƙoli hasan wata magana ta yi biyu kyau والظاهر wanda ya bayyana cewa Allah salamu salaf wa fi'lahu ka dauka da san magabata ya tsinda da aiki su mahmudun ala hada tafsir a dauke shi akan wannan rabe-raben da kai a dauke shi akan wannan rabe-raben فصل الرجل واحد في استحباب قراءة الجماعة شو أنتو أي قراءة جماعة في محاكيتي دون كراتين لنا أنتم كل أبو الله فضل هنا يا جماعة دفلنا وأن نتكلونا شكي كانت والسامعين دفلنا وأن نتكلونا شكي سورارة وبيان فضيلة من جماعة عليها دبيان الفلل وندي ترى ساكن غفل shekar ta wanda suka rasa akan kira da su fara laka musamman wa haramahu kuma kwadaitar da su wanda daban kuma ya kwadaitar da su har wayo ilaiha akan haka ilam kai sani cewa an karatun jama'a cewa karatun jama'a mustamihina suna tattaru wani ɗaya mustahabbatun an su wannan bidda la'irin zahira da dalilai waɗanda suka bayyana kamar muke faɗa cewa mutumin da yake ganin cewa mun kyale iyalan da za su kwanta bacci muna ɗauki wannan ne a babu larura ba ke ɗaya inda za ka ce galibi yadda wani suke da zai suke kai mutum ya zauna a gida shi zai da shiga ɗakin kai ta karatu ya kyale matarsa da 'ya'yansa wannan ba zai ba da zauna su karatu ba wannan irin wannan mutum yakan jawo tara sai ce mai tare wani mutum sai a ci kuri wanda ya kama ya nufi wani ne nufi fito ne kaza ya kaza kaza lokaci ko kuma ku haɗa baki ku yi wannan kana ganin cewa wannan zai zama aflah to da wannan ba za ku kula wannan kofar ba amma an yi wannan a cikin gudu wata wata azkar wata abubuwa wanda zai yi ga yi zuwa wasu balla daban wacce Allah da bazan su kawo ta ba kuma ga masu wasu wannan shi ne a nan rigima yake amma na sabu yi an. don mu kiyaye qur'ani don mu kula da askar askarin sabi da yamma in ka cika jeji jeji ba laifi ba to amma ka zo ka tare ka ce zami yare wannan ba na da akwai da yana haka idan idan to an qira'atul jama'a to karatun jama'a mustami'ina da tare musahabatu an su bin dalail zahira saboda dalilai da suka bayyana wa fa'al salaf kuma ake magabata wa khalaf da suka biyo bayan da suka kawo amma da zahira dalilan da na a bayyane wa kan sa a hanyar nabi sallallahu alaihi wasallam domin ya inganta daga من رواية أبي هريرة بجرواء بن أبي هريرة أبي سعيد الخدري لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما أنه قال يا ومن قوم باب ثبت أن يذكرون الله تعالى ذات أما شاء الله إذا حفت بهم الملائكة فتلك ملائكة سل النبي وبشرهم الرحمة ونعمة النبي ونزلت عليهم السكينة قوة بسنة وتسكع فريس وذكرهم الله Ko ba zai Allah ya amsa su bi mana inda a wajen waɗanda su yi wajen to amma wannan za mu fi ne akan sanin za su zauna su koyi Qur'ani ko su koyi ko su zauna don kirki ma'anarsa ba da dalilin da dalilin cewa za mu wajen wajiba wani wurdi da wani shi ne ke tsiran mana wani shi wannan ba za a hana ba mun zo mana taruwa zo mun tawa kan kullum za mu zo na mai shida wani cikin tsarin tukuri wuce wanda ya kama wannan wanda ya kama wannan wanda ya kama wannan shi ba eh a'a wannan wannan duk siga ne faɗa mu zauna mai tukuri mu zauna mai kaza to kaga yau da an siya ce ko ana ba shi ta'ani eh ko da yau to kaga wannan dai ba na ba mu shigo da shi ba za ka na ba na ba mu shigo da shi ba ba za ka na to وذكرهم الله بمن عنده ولا يأخذ كيف أنه المسلمين قال الترمذي من في حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسس يوم اجتماع قوم وثبت عليه سقطها نور في بيت من بيت الله تعالى ومن اجل يتمسكون الا يتمون كتاب الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله ويتدارسونه بينهم واثنى مسائلها كانوا الى نزلت عليهم السكينه فجدت نسوه وغشيته من الرحمه وما تتهم رحمه تلبسهم وحفظهم الملائكة وبتيت ملائكة مسلمة أولية وذكرهم الله ومن في ألا يأتي تسليم العدة ودواء ودنسى رواه مسلم وأبو داود نعم رواه مسلم وأبو داود بإسلام سعيد على شرف البخاري ومسلم وأبو عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وكان الإسلام يبدو على حلقته يبدو في دائرة من أصحاب الكتاب وقال ما يجري ما يجري لو أنه أنا فقال جلسنا نذكر الله تعالى ربنا ونستعبد الله ونحمده ونقول موسى بما هدانا رسول الشريعة وليه المسلمين نذكر الله ونسأل الله نذكر الله ونعبد الله نذكر الله ونكرة ونذكر ومن أثناء من أكون الله أكي إنتار الأميد الله وانا وانا علينا بجيد إلى أخذ من الله يبامنا بالواقع وقالت أتاني جبريل كما لا أحسن ملائكة الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني سيبان الأباري سوى أن الله تعالى للي أنا من سكيباني بكم الملائكة أخفى لي لكم أغبى ملائكة رواه مسلم والترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن الحديث في هذا كبيرة وروى الداري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استمع إلى آية تولد آية ونص آية عبد الله بن عباس من كتاب الله تعالى الذي نتابع أن كاتبه من الله أتدعو مسعد في نفس مسجد الدارمي تبي حسن وربنا أبي داود جعل عبد الدرداء رضي الله عنه كان يدرس في يدرس في القرآن وتو أبو الدرداء كان يصير في القرآن مع الفريق تعرض المفروض أن يقرؤون جميعا إن فضلوا تذكر كابك هذا هكذا يتولى أي كتاب koyi wazo na wajen kiyaye ma'ana ƙwa'an yawa wani abin abu dawo suna abu dawo da aka kawo kwabil wato yin karatu gaba daya wannan ya shafi qur'ani ya shafi abin da yake ba qur'ani an jama'atun ya rubo da wajen ayari da dama min afabil salafin su manya manya magabata sun kala da sun suka biyo bayan su suka jawo wa qudawat mutaqaddimin da alqalin na magabata waɗanda aka san su وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال نعم حسان بن عطية الأوزاعي سنتي أول من أحدث الدراسة فقال لي فانا وتفارد بهم كراتو بمسجد دمشق مثلا في دمشق إنسان بن إسماعيل شنو إنسان بن إسماعيل في قدمته أفرقون ليدو على عبد الملك بن مروان تجدوا لي عبد الملك بن مروان وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن بن حارث أنه أنكر هذه الدراسة وقال ما رأيت ولا سمعت وقد نام أدرجت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيت عجل فعلها وعن ابن وهب قال قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه أنا جئت نعم da abin da mu ɗauka ne wannan karatun da mu ɗauke ne a babu yadda za mu kiyaye ma'anar Qur'ani yadda mu musamman wata da tarbiyyar da yara ko ma ta gun shawarsu wannan dole ne musamman ka tsaya ka nuna da su kana zana kuna yi tare amma ba ga su dai tunan ka gida bacci ya ci wata bacci ya ci yawa amma ka zo ka zauna wannan na jirgin ka zungure na ma waka ka wancewa na hamɓarewa ka hamɓare kana yi kana abin nan kuna shi kana zungure a haka a cikin na kawai bacci amma ma na wa ibn abi abun da ibn abi dawud ya yi to an da hadd ibn abd rahman ila arzab cewa annahu lalle shi an kara hadin dirasa ya yi tsarin wannan karatun da ake yi a masallaci da mashina wanda kuma ce ismail wato shan da ismail ya kawo shi masallaci da mashina babban masallaci a syria lokacin da zai zama zuwa نعم وقال ما رأيت لي دائما تبقى سبق لي با ولكن قوما تأجيبا وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نار سابان النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء الضحاك بن مزاحم نار كيف يعني ما رأيت أحدا فعل هذا الشغل من يعرف هذا في شغلك التي عن ابن وهب قال كنت المالك انت مالك أرأيت القوم يا كتك المسلم كانوا يستمعون suke taruwa bai kara kuna jami'a a cikin zaɗa baki ba ki iskar da sun wa'ida sura guda ɗaya hatta ya yi muwa har sai su ji kanka kammala ta fa an kara zalika wa'azu ma ne ki bai daba wa'azu ya haɗa وقال ليس هكذا كان يجمع الناس ما كما هو تمسكين لما كان a ɗaya da shi. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف يتف هذا الإنكار منهما وأن إنكار الناس تتجوز مالك بإنكار لشيء الضحاك هذا الشيء يا ساقة هناك جواشير لما يقتضيه دليل سوى ده دليل يكي نوني هو مخلوق ذاك وأنه ra'ayin na imam malik da abu har ina ganin abun bari wani ihtimadu ala ma ta kaddama min ishbabi ko da abu bar da abin da gabata na halaccin haka an gane ko shi na imam wato imam nawawi lakin din qira'ati fi hali isma' shiru? to amma karatu a cikin jama'a ko a cikin ayarin da tawaga da cincin rindo wannan yana da sharaɗi kaddauna man aqwa fi fi yanbaghi ayyul sanabi ali akwa taqulu sallallahu alaihi wasallam wa amma fadilatu man yajma'uhu amma ballan wanda yake tattara su al qira'a ta wannan karatu ko fiha nusus kathira akwai nusus da yawa ko ni sallallahu alaihi wasallam addalu al khair ka fa'il haka shi dawi ya da fafi shi kawai a ta wannan ne mun qira'at da ake a ce a shoka fuka da ko a tarar da shi yau yanzu baya ولا أن يبدأ أقوانا قولي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك ربنا ألا سير الدين ولم يتوب لك خير لك من شمول النعم سواء خير غير في الزاد يا ربكم أقول أحاديث به كثيرة حديث أكتبه ولا سنة يا وقد قال الله عز وجل أنه المشركين وتعاونوا يتوجدون عن بيري فالتعالى فألا وتقوى بصورة الله معناها البير الدول أبن الدنيا الأخير واتقوا أداء من شكلائرة ولا شك في عظم عبد الساعي باب الشكلة في جرمان لا دا لا الساعي في ذلك وان ليس عمها فصل في الإدارة بالقرآن وتو إدارة شنو a da'ira su ne ga jagora ga jagoran idara ni a dara mujiru idara mujiru eh, a da'ira ko amma ga jagoran zama eh. da ma da shi ne da shi ga sai an yi sami'a jama'atu shi ne wani jama'a ta taru da qara'u ba'dhu mu'ashara wasu kan ka a aw duka an koyi ne qur'ani abu ya zalika wannan ثم يشوف في وين يشوف ويقرأه الآخر في تئذن يكامل بحيث انتهى الأول تئذن نظر طيب ثم يقرأه الآخر في وين ما يقدر يكامل وهذا زائد يشحط الوم من يحلك مفكرة في إدارة قلت يا مالك رضي الله عنه أنتم بمالك أنك أنا وجدت عن ذلك وقال الشيء لا بأس بعض المسلمين